A bayani a wajensu don na san akwai wasu kasashe watakila wanda ba mu da ba mu da abin nan muna godiya gare su kamar yadda muke godiya ga dukkan waɗannan 'yan midiya da suke tsaye gaban gabanmu koyaushe domin yada wannan karatu zuwa ga ko'ina da waɗanda suke turawa a whatsapp da sauran waɗanda duk suke ba da gudunmawa wajen wannan aiki na yada karatun nan kamar yadda muke godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suke jami'an tsaro tun daga kan 'yan agajinmu na izala da kuma sauran ƙungiyoyi da suke kawo gudunmawa daga agaji hakanan da jami'an tsaro na farin kaya da jami'an tsaro wato dss da kuma 'yan sanda wanda suke ba da gudunmawa wajen ba da tsaro a irin waɗannan gurare da ake taruka a wannan wuri a ƙaura eh? media ba shine 'yan social media ba ƙaura media ai ina jidu cikin yan social media ne mun yi magana a kansu. Allah ya saka musu da alkhairi gaba muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya saka ma dukkan wani wanda ya taimaka wajen yada wannan karatu a ko'ina Allah ya musu sakayya da alkhairi yadda muka zo muka haɗu a nan lafiya ubangiji subhanahu wataala ya mai da mu gidajenmu lafiya ubangiji subhanahu wataala ya haɗa fuskokinmu gaba ɗaya a cikin gidan aljanna a hada Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a cikin gidan aljannatul firdausi insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa malamin Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya kara masa ikhlasi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya ah, Allah ya sa mu amfana da abin da malam ya karshe da Allah ya sa gaba ɗaya mu duniya lafiya kowa ta san da su Allah ya sa shi kayan imani muna marabta mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da mataimakin gwamna Alhaji Babatela shi ma sanata Babatela da kuma chief of staff alhaji dr aminu gamawa tare da kwamishinan addini uh, honorable babayo kesa uh, da kuma manya-manyan malamanmu ba a yi ba a ce kome ba ga wajirin boci ah. wanda ya kowa ruwa na gudu Allah ɗauki sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya sa ya gama da duniya lafiya ya zo ya shiga cikin jama'a shiru kamar ba shi ba ba ba godiya a saboda karancin lokaci kai tsaye za mu je zuwa ga jawaban da za a gabatar don mu kammala gabanin magriba malam rahman ibrahim idris da kai za mu fara shugaban kwamitin marayu cikin mintuna da ba za su gaza rabin minti ba isar da safaka mintuna ba rabin minti ba bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala tamman ala kamalani ala karfin billahi ajma'in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 kuma muka zo ƙarshen wannan tafsiri na wannan shekara wanda babban malaminmu a shek a doktor muhammad umar sani rijiyar lemo yake gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na gwallaga allah maɗaukakin sarki ya sa saka shi da alheri allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama koma gare shi allah maɗaukakin sarki ya yi albarka wa zuriyarsa muna marabtan mai girma gwamnan jihar bauchi sanata ah, bala abdulkadir kauran bauchi zuwa wannan ah, wato wannan rufe taro namu kuma muna godiya gare shi kwarai muna roƙon allah ya saka mishi da alheri wannan abu da yake gwadawa na son addini da shiga cikin al'amura na addini Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa akan wannan ayyuka waɗanda suke na alheri dukkan waɗanda suka taimaka wajen yaɗa tafsirin nan kamar yadda malam ya zayyano su gaba ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma lallai mai girma gwamnan jihar Bauchi kamar yadda ka ji aka ambata mutane daban-daban sun ɗauki nauyin waɗannan tafsiri domin yaɗa shi domin amfanar da al'umma al'umman musulmi muna fata da ka yi tarayya da su cikin yabawa da godewa akan wannan gagarumin aiki da aka yi a wannan gari namu na bauchi sai dai malam ya wurgo mana kalubale insha Allahu wani shekara mu ma zai je mu kwamishinonin mu kowa zai samu inda ya saka wato ainihin nasa <laughs> insha Allah So da haka muna godiya kwarai kwarai da gaske kuma muna fata mai girma gwamnan jihar Bauchi muna da muhimman abubuwa a wannan masallaci kamar yadda ka gani gashi an samu an yi renovating wannan masallaci kafin azumin nan an canja kafet kusan an kashe kuɗi sama da miliyan ashirin wadda kuma wallahi mutane ne suka ta taimakawa mai naira ɗari mai dubu goma mai dubu ɗari mai miliyan ɗaya wadda dai gwamnati ta ba mu tallafi sosai a ciki amma lallai jama'a sun gwada cewa addini ya dame su kuma suna son al'amari na addini Allah ya saka ma kowa da alheri ayyuka da mai girma gwamni ta mana cikin wannan masallaci tun daga hall tituna ginin makaranta duka muna godiya Allah ya saka mishi da alheri amma kuma lallai muna da waɗansu project ɗin a cikin masallaci wanda muke so mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ƙara taimakawa domin ya ga ya aiwatar mana su a cikin wannan masallaci domin wannan cibiya ta ƙara zamowa cikakkiyar santa wato ta ahlus wal jama'a a cikin wannan gari Allah madaukakin sarki ya saka da alheri wassalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa mun gode malamin abdulrahman mai mukamai da yawa to na kira na malayu ne saboda su ne suke waɗanda ba a cika an su ba allah ya saka maka da alheri a shugaban kwamiti wanda shine ya yi ruwa ya tsaki har wannan tafsirin ya kasance yadda yake sardaunan sau alhaji ahmad ilyasu jawabin naka ne أعوذ بالله سبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah madaukakin sarki babban farin cikinmu a professor shine Allah ya baka lafiya da tsawon kwana ba kamar yanzu nan muka zo aka rufe tafsirin kuma shi kamar wasa shekara guda kuma allah ya taimake mu da wato malaman suna irin ku da kai da sauran dukkan malamai da suke taimakawa wajen faɗakar da mutane aikin ibada wannan ba ƙaramin al'amari ba ne fi ni sani prof na farko muna godiya farin ciki da taya ka murna da ka samu matsayin profesa ah, university mai muhimmanci ita ce university ah, bayero university kano allah ya taya ka riko allah ya baka ikon kara taimakawa to da yake ba lokaci bara na iya tunawa na yi kira kuma na yi ji daɗi kiran da na yi malam ka karɓa ka yi darussa da dama akan mu'amalan wannan ya bani sha'awa don ina bibiyan sunna tv da dukkan karatuttukanka ba wanda nake misin sai dai in bana to na yi sha'awan yadda da na kira a nan mu'amalanmu har yanzu har yau har gobe dole ne mu ci gaba da jan hankalin mutanenmu wanda kuma kana yi kowane lokaci zuwanka da kai lacca wa federal polytechnic ma ka taɓo wannan eh, eh, ishu ɗin sannan kuma da ina so in ce malam ka shigar da maganar tarbiyya ashe kai kayi nisa ma a so sai leccan ka na federal holy ka shigo da wannan abinan hidima so muna maka fatan alheri da dukkan malamanmu na sunna da suke karatu a sunna tv da sauran ah, kafafen bada labaru akwai su birji kowace jiha ne kuma kowa in ka tsaya ka dubi karatun shi da natsuwa don ba za ka fahimci karatun su profesa ba sai ka sa natsuwa a ciki sai ka natsu ne za ka san menene fassaran ayoyin Kur'ani yake ciki don mu mun san yadda muke amfana don a natse muke gani wani sai ya ga kaman an yi aya ɗaya ko biyu tafsiri ya tashi awa guda to aya ɗaya biyun nan annabi ya yi gaskiya ya ce ballubu alni walau aya to aya ɗayan nan in ka tsaya a nitse ka saurari malam abin da za ka amfana da shi ba kaɗan ba ne to saboda haka muke maka fatan alheri malam allah ya kara maka lafiya allah ya yi wa zuriyanka albarka sannan kuma duk lokacin da muka tashi mu taimaka wa malamanmu na sunna da addu'a da alheri allah ya ba su yin ayyukan karantar da mu bisa ikilasi don shi ne kawai zai zama musu mafita a cikin irin abubuwan da da ake gudanarwa to saboda haka kamar yadda aka yi kira mai girma gwamna ina godiya a madadin kwamiti na na wannan tafsiri da irin taimakawa da gwamnatin nan take yi da kuma taimakawa a dukkan lokacin da aka tashi ana neman taimako na aikin alheri kana naka iya kokari to akwai bara ka ɗan yi furuci a kan kana so ka yi santa a wannan gari namu saboda malam yana da dual citizenship shi mutumin kano ne mutumin bauchi ne saboda haka muna maka tuni ba mun tabbatar ba ka manta ba ne mun tabbatar ba ka manta ba saboda haka allah ya taimake ka ka cika wannan buri da zai taimaka maka a rayuwanka duniya da lahira malam kuma ina maka fatan alheri a madadin kwamiti da dukkan al'umman mutanen bauchi da dukkan wanda suke sauraron wannan karatu allah ya sa maka amizani mizani allah ya sa mu haɗu a aljannar firdausi allah ya sa muna makwabtaka da manzonsa muhammad sallallahu alaihi wasallama in za ka koma gida allah kai ka lafiya cikin aminci ka tadda iyalanka lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta

amma in ya suka yi ta ya kyauta بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت من أمنتي بالإسلام ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد المبعوث بالهدى والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وموالاه واتبع سنة ملته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala malamai waɗanda ba ko'ina ake samun irin su, ba ku ji ba ku gani a nijar ana biyan kuɗi don a watsa karatun a ƙasan can har ƙasan anyamurai akwai masu ɗaukar nauyin haka wannan falala ne allah subhanahu wa ta'ala yi wa malam allah ce narfa'ud daraja wannan sha to ubangiji Allah muna zato kuma muna da tabbacin haka sai dai mun ƙara addu'an cewa muna fatan duk abin da malam ya yi saboda Allah kuma Allah ya saka masa da alheri sannan kamar da girma sarki a abdanan sau duk da shekarunsa wajen saba'in da ɗaya da kuma dattijo limamin wallaga ina da kusan shi ne mafi tsufa a cikin limaman lamu na iza amma ana ruwa ana iska za ka same shi a masallaci sai ya zo ya ta sallah in ka ga bai zo ba tufa jiki ya motsa muna mata Allah ba shi cikakken lafiya Allah ya sa ya mutu yana sujada wa musulmi su malam suna da suka zo suke wannan kokari kamar yadda Allah ya ba wa malam profesor muna fata Allah ba sauran gaskiya sauran malaman gaba daya muna fatan ubangiji Allah ya sa aka musu da alheri bari da kan kuma babban bako mai girma gwamnan jihar Bauchi ba abin da muke nufi na farko mutum ko yana son ka yalla ko ba son ka yana shiga garin boci izan da tun can ya samu kamar shekaru biyar ko shida bai zo ba da yawa sai an kama hannu a gwada musu ina da gidansu ai kusa da saboda irin gyara da aka yi wa gari kuma ake yi abinda nake so jama'a su gane duk waɗanda suke zuwa ƙasashen waje europe kai kan azai nisa ko nan saudiya za ku iske cewa duk wani hanya duk wani lungu a saudiya kwanta ya bi wajen amma kun kun da wannan fatan da muke yi za mu girma gwamna ubangiji allah ya sa kafin a wannan cenuwan in ta kare na gaba baya muna zaton Allah ya baka sa a ko a can Allah sa kusan duk wani helkwata na lakar gwamnan a jihar Bauchi sai ta samu irin wannan kwanta ah, Allah ubangiji na ji irin taimakon da waɗansu suka yi wajen ɗaiɗe ta karatu mala Allah ya saka musu da saboda darajar alkur'ani amma kun mance wani abu guda ɗaya kwanan nan aka yi competition na mai na karatun alkur'ani kudi bisa kan kudi miliyon kusan 200 ya ba saboda wannan competition Allah ya saka masu da alheri musulmi akwai magana da yawa bakin na karshe ya mai girma gwamnati a wancan zama na da zo wancan karo na boka maka ba mu son kullum mu rubuta application muna so mu yi kaza wancan ma su rubuta suna son su yi abu kaza mu abin da muke yi alkawari ya yaba Allah kowa a gaban jama'a ina so mu sami wani abu a hannunmu wallahi wallahi sai kowa ya ga yadda jihar bauchi za ta canja a cikin izalar sauran jihohi shekaranmu biyu da wani abu ko ɗaya da rabi ko? Shara mun goma sha Eh amma wallahi abin da muka iya muka tara taro sisi taro sisi duk a kan nan bai wuce miliyan biyu ba. Kuma na taɓa koka maka yalla bai muna so mu samu ɗan wani abu insha Allah subhanahu wataala Allah ya sani za a samu canji kuma Allah ya taimake mu. Wannan shine dan abin da zan kawo a kai ce kai ma ka san abin da muka wani daidai Allah ubangiji ya ba mu sa. wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana don masu sauraron karatu na Allah saka mu da kuma ku ci gaba da addu'a wa shugabannin Allah ubangiji ya kare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a shugaban ba ne bin da yi ba da yake faɗin alheri a kun bai ba gwamna wannan mu manhaji na ahlus suna duk mai alheri a faɗa masa ni ma bari faɗa nawa Allah ya tsare Jibril lokacin da zamu muka samu jami'ar karatu jami'ar da zamu lokacin muka samu karatu a jami'ar musulunci ta Madina an hana mu kusan sati hudu muka yi muna shan wahala an kasa mana hannu limamu wallaga ya sa mu hannu a motar rasulan jibril ya kai mu gidan mai girma gwamna rufin sa tare da eh, alhaji yaya da ahmad shi kuma suka je suka kirawo mutumin da ya kasa sa mana hannu aka ce ya sa mana hannu aka ce ba mu da nan ba yake suka ce mana su ne nan bar saboda haka kuma mun gode Allah ya sa karatun da muka yi ya zama mai amfani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 dama ne an ce zan yi jawabi ne na godiya ga dan uwa musulmai da suka ba da haɗin kai don gudanar da wannan tafsiri don haka madadin wannan ƙungiya ta bauchi local government da kuma mu jama'an wannan masallaci da ni kaina muna gabatar da godiyarmu ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu rai da lafiya ya kawo mu wannan rana ta 27 ga wata ramadan hijira 1443 Allah madaukakin sarki muna gode maka Allah ka ƙara mana ni'ima na biyu ina so in gabatar da wuya kan ta kwamitin da take kula da wannan harka na wannan tafsiri da ƙoƙarin da ta yi Allah ya saka mata da alheri na uku shine shi malan da alaramansa da suka bar lokutansu musamman shi ya bar iyalansa ya taso ya zo ya zauna a nan tare da cewa su ma kano za su iya komai da shi za su iya shi amma da ya yarda ya zo mana wannan karatu muna gode masa kwarai da gaske muna masa addu'a ta alkhairi muna addu'a Allah ya kara masu albarka da shi da iyalansa bakinmu da suka zo daga nesa da na kusa muna godiya kwarai da gaske kuma muna roƙon Allah muna bakin sarki yadda kuka zo lafiya Allah ya mai ku gida lafiya a ƙarshe muna godiya kwarai da gaske ko gwamnatin jihar Bauchi musamman shine girma gwamna tun yana minista na Abuja yana taimakon mu kwarai da gaske mafi yawan ayyukan masallacin nan shine jagora wata ran ma mun je neman wani taimako sai wani ce mana ai masallacin abin nan ta ƙaura ce ko ba haka mu je mu sami ko kuwa da ne mun gani mun da ba ka ce mu je mu samu masallacin ƙaura ne to mun yadda. eh masallaci na Allah ne amma sannan ƙaura yana taimakawa ba Allah ya sa ka da alkhairi wani yawanci mu? akwai ɗaya daga cikin manya-manyan mu. wanda ya kamata mu fare shi Wani muhammad a ah, dafa sani da ɗan daga rato ya zo na musamman ɗaya daga cikin manyan masoyan malami masu yi wa kuma alkur'ani hidima muna godiya barka da zuwa bari jawabin ƙarshe shi ne na mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdullahi muhammad kauran bauchi za mu kawo masa alama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم mai girma ta kwarana deputy governor sanata baba tela mai girma shugabanmu kuma malaminmu abin mu sheikh muhammad sani umar rijiyar da sauran malamanmu da suke nan da sarakunanmu da limamanmu musamman ma babana wazirin bauchi sauran 'yan uwanmu masu hidima a wannan masallaci da sauran masu sauraro jami'an tsaro 'yan jarida da kuma na mai albarka wanda yake samu jin daɗi a najeriya da alfahari ba girman kai ba yana abin da ya yi wato wanda ya assasa suna tv sauran al'umma assalamu alaikum muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan lokaci mai albarka kuma jawabai sun gabata kuma na la'akari da hushin malam kuma na tsoron hushin malam kan mutanen bauchi a matsayina na jagora kuna ba ka guri malam mun san kimanka mun san girmanka kuma mun san soyayya da duniya take maka a ta hanyar wani ni'ima da Allah yake mutane kaɗan wato malantaka wanda in mun yi wasa wayansu za su wabce mana kai in sha Allah ba za mu yi ruwa a gwiwa ba wato abin da malam ya faɗi shine mutanen bauchi mu tashi mu tsaya a gaskiya muna hidima mu musulunci amma malam muna da ɗan rauni ne na abin hannu shi yasa watakila yan kasuwanmu ba sa iya sponsor irin wayan abubuwa amma na maka alkawari daga shekara mai shigowa za ka ga canji za ka ga canji kamar yadda ka ga canji a suna tv saboda suna tv kawai ta shafe duk wayannan masu sponsor ɗinka kuma na yi alkawari wancan shekara cewa za a kafa wani cibiya da sunanka wannan ne za mu yi a mu na mutanen bauchi a matsayinmu na al'umma musulmai maka mun fadar cewa Allah na godiya irin mutum da Allah ya ba mu kaman ka kuma akwai wuri ne, abin da nake tsammani shine duk burcinka da ka ya kasance an sa shi cikin wani jadawali da yadda za a dinga samu a cibiyan wanda kowa ya zo nan mun sa sunansa dama sheik adam sanda ne to insha Allah duk ayyukan da za mu yi kokari idan aka kawo min abin a rubuce ta hanyar technology mu ga yadda za mu ba da gudunmawa a mai da ayyukanka ya zamanto abu ne mai sauki na samu wa almajirai da malamai da sauran masu ilimi insha Allah kuma mun tattauna da shugabannin masallacin nan wannan santa kamata ya saboda ni'ima da kake kawo mana mu samu a gwamnatance ba da kudi na ba kudin gwamnati mu gina wani masauki na musamman da sunan malamai irin a wannan santa wanda zai kasance in ka zo kana da masauki insha Allah kuma na yi alkawari Allah bin da ni kunyan wannan alkawari za mu yi wannan kafin a sake zuwa insha Allah na uku ana mun magana cewa akwai sakatariyar wannan kuke so za mu ga in mun gama wayannan guda biyu cikin nasara to shi ma za mu tunkare shi insha Allah abubuwan da muke yi na aikin addini muna yi ne a madadin al'ummar jihar Bauchi wanda suka ba mu dama ba da dukiyar mu ke ba amma hakki ne akan su musu wayannan abubuwa wanda zai kawo musu saurin addini kuma wanda zai kawo musu fahimtar addini kuma kuma ya zama mana amfani wajen tarbiyyar yayan da sauransu muna muka godiya irin tafsirin da kake yi ni dai ba na zuwa nan amma a kullum sai na saurare ka sunna tv kuma ina jin furozucinka wato durbin ka ba wai ina fada ka bane saboda wani abu a'a saboda yana da amfani kwarai da gaske a dinga sauraron ka irin yadda kake kawo hujjoji kuma kakan kawo abubuwa na tarbiyya wanda zai zama mana amfani wa yaranmu da matasanmu da matanmu da dukkan al'umma musulmi Allah ya saka maka alheri kuma insha Allah mu mutanen Bauchi za mu yi kokari sauran mutane da suke wani ya ce ya kaɗa ko kuma ba ta labar yadawa ba ya yayatawa ba daidaitawa ba insha Allah za mu yi kokari mu cewa mun ci gaba muna maka godiya kwarai da gaske musamman ma wa al'umma mutanen Kano mutanen Kano da suka bar da kazo nan ga suna biyo ka cikin soyayya mun san suna son ka to muna ga musu mu ma kanawa ne tsakanin Kano da Bauchi sai Allah don kuwa da uba da muke dan juma ne da dan jummai Allah ya saka alheri Allah mai da kai gida lafiya kuma Allah ya saka maka da alheri da sauran al'umma da suke hidima wannan masallaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a mun yi addu'a ko a sai mu cika da fatan alheri malam baban gida suleiman ne daga cikin dattijan malamai da tun da muka zo shiga na garin nan muka same shi na wa'azi za mu gayyace shi ya rufe mata da addu'a shek malam muhammad baban gida suleiman فلتتفضل مشكورا معلوم